radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na kokon san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumidumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da mu koyi harshen farisanci da kuma shirin mu na karshe wato kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu ban katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 13 ga watan disamban shekara ta 2022 wanda daidai da 18 ga watan jumada ula na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan disamban shekara ta 1963 sheikh mahmud shaltut shugaban jami'ar azahar ta kasar masar a lokacin sannan kuma babban malami mai ba da fatawa na kasar yarsu an haifi shek mahmud shaltot a shekarar ta 1892 yana dan shekara goma sha hudu shiga jami'ar iskandariya yana dan shekara sha takwas ya sami shahadar digiri na farko a jami'ar da nan kuma aka dauke shi a matsayin malami a jami'ar a shekarar ta 1927 ya koma jami'ar azahar ba da jimawa ba aka zaɓe shi a cikin mambobin majalisar gudanarwa na jami'ar sai kuma shekara ta 1958 ya zama shugaban jami'ar kuma mai ba da fatawa na kasar masar a cikin wannan tsakanin ne ya yi musar wasiƙo da shugaban hauza ta kum a lokacin ayatollah burjardi da kuma so malaman mazhabar mabiya ahlul bait sakamakon irin bayanan da ya samu daga manyan malamai na mazhabar shi'a a lokacin sai sheikh shaltut ya ba da fatawar cewa mazhabar ja'afariya. ko kuma masabar shi'ar ahlul baiti ɗaya ce daga cikin mazhabobin addinin musulunci sannan kuma ya buɗe mazhabar bangare a jami'ar azhar sheikh shaltut ya rubuta littafai sheikh shaltut ya rubuta littafai da dama ya kuma rasu a shekara ta 1963 yana ɗan shekara 72 a duniya daga ƙarshen masu kun san cewa shekaru goma sha tara suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha uku ga watan disamban shekara ta dubu biyu da uku aka kama tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein a cikin wani rami inda ya buya a kusa da garin tikrit da ke cikin lardin salahuddin na kasar iraki da kuma dama na ne mahaifarsa saddam yana daga cikin 'yan jam'iyyar ba'as wacce ta mulki a kasar iraki a shekara ta 1968 sannan kuma shine ya kwace mulki a kasar iraki a shekara ta 1979 sai kuma shekara ta 1980 ya aukawa kasar iran da yaƙi wanda ya ɗauki shekaru takwas ana gwabzawa.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 labaran duniya da farko ga kanunsu. iran da rasha za su tattauna akan da aiki a tsakaninsu dangane da fasahar sararin samaniya shugaban ƙasar peru da majalisar dattijan ƙasar ta tsigiya ce zai ci gaba da aiki a matsayinsa na shugaban ƙasa ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin harin da aka kai a birnin kabul to yin buga cikakkun labarun iran da rasha za su buɗe tattaunawa a kan da za su fada da aiki a tsakaninsu dangane da fasahar sararin samaniya kakakin hukumar sararin samaniya na iran hussaini Jiliriyan ne ya sadar da cewa a cikin kwanaki kaɗan masu zuwa iran da rasha ɗin za su tattauna a kan yadda za su faɗaɗa aiki tare a fagen sararin samaniya musamman ma dai yadda za su kafa ayyukan da za a rika yi tare an yi wata ganawa tsakanin wakilan cibiyoyin sarin samaniya na iran da rasha a tsibirin kishk da ke iran a yayin baje koli na fasaha sarin samaniya da aka yi a watan tara na wannan shekara ta 2022 ne da rashin ta harba wa iran tauraron dan adam daga cibiyarta take kasar kazakhstan tsohon shugaban ƙasa na soja a gini ya bayar da shaida akan kisan kiyashin da aka yi a shekara ta 2009 tsohon shugaban kasar ta gini musa da diskamara ya bayyana a gaban kotu a jiya litinin domin bayar da shaida akan kisan kiyashin da jami'an tsaron kasar suka yi wa faran hula a shekara ta 2009 sai dai tsohon shugaban kasar ya kora cewa yana da hannu a cikin abin da ya faru a wancan lokacin. dadis ya faɗa wa kotun cewa na zo nan gaban ku ne saboda ina kishin ƙasa ba domin haka ba da ban zo ba kamara ya kuma ce a lokacin da aka yi kisan kyashin yana baccin safe sai da ya farka ne da misalin karfe 11 sannan aka faɗa masa cewa an kashe masu zanga-zanga to sai dai wani lauya na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar alseni sal ya ce jami'an tsaro sun aikata abin da suka yi ne bisa umarnin kamara da shine shugaban ƙasa na soja a lokacin shi dai kamara ɗan shekaru hamsin yana cikin jami'an gwamnati su goma sha ɗaya da ake tuhuma da hannu a wancan kisan kyashin na rana 28 ga watan disamba na shekara ta 2009 a cikin filin wasanni na birnin conakry da dubban mutane suka yi cincirindo domin nuna ƙin amincewa da shirin kamara ɗin na ya tsaya takarar shugabancin ƙasar adadin waɗanda aka kashe sun kai 159 sannan kuma aka yi wa mata 109 fyaɗe to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar peru da majalisar dattijan ƙasar ta tsigi ya ce zai ci gaba da aiki a matsayinsa na halittaccen shugaban ƙasa tsohon shugaban kasar ta peru wanda majalisar dattijan kasar ta tsiga shi kwanaki da suka gabata pedro castillo ya faɗa a jiya litinin cewa ba zai daina gudanar da ayyukansa a matsayinsa na shugaban ƙasa ba pedro castillo wanda ya wallafa sako a shafinsa na twitter ya ce ina sanar da ku cewa babu wani abu da zai mini tarnaƙi wajen gudanar da ayyukana da tsarin mulki ya ɗora mini ba kuma zan yi murabus ba pedro castillo ya kuma ambaci irin cin mutuncin da aka yi masa ta hanyar zaginsa da kuma hana shi yin aiki wannan sanarwar ta shugaban kasar da aka tsige ta zo ne dai a daidai lokacin da magoya bayansa suka datse babban hanyar zuwa filin sauka jiragen sama a gari na biyu mafi girma a wannan kasa a ranar talata ta gabata ne da majalisar dattijan kasar ta peru ta kada ƙuri'a tsige shugaban ƙasar jim kaɗan bayan da shi shugaban ƙasar sanar da rushe wannan majalisa jami'an 'yan sanda sun yi awon gaba da shugaban ƙasar bayan sanar da tsige shi sannan aka naɗa mataimakiyarsa a matsayin sabuwar shugaban ƙasa ƙungiyar isis ko daesh a ƙasar afghanistan ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wani hotel a birnin kabul sanarwar kungiyar ta 'yan ta'adda ta ce biyu daga cikin mayakanta ne suka tarwatsa wasu jakunkuna guda biyu masu makare da bamabamai da aka girke su a wani hotel da 'yan china suka saba zama a ciki bugu da ƙari sanarwar ta ce da akwai wani daga cikin mayakan nata da ya yi kwantan bauna a hawa na biyu na hotel ɗin inda ya jefa gurnetin hannu bayan da bama-baman da suke cikin jakunkuna suka tarwatse gwamnatin afghanistan ta taliban ta sanar da kashe dukkanin maharan su uku kakakin gwamnatin kasar ta afghanistan zabihullah mujahid ne sanar da kashe maharan uku sannan kuma ya kada cewa wasu 'yan kasar waje biyu da suke cikin hotar din sun jikata sai dai wata majiyar da ba ta gwamnati ba ta ce 'yan cana biyu sun mutu sanadiyar wannan hari an yi taho mu gama tsakanin jami'an tsaron afghanistan da kuma wasu daga cikin maharan a cikin farfajiyar hotar ɗin bugu da ƙari gobara ta tashi sanadiyar harin tun bayan da ƙungiyar taliban ta kafa gwamnati a ƙasar ta afghanistan dai alaka tsakanin ƙasar ta china ta haɓaka inda 'yan china 'yan kasuwa da masu zuba hannun jari suke wanzartar ƙasar. a farkon wannan watan na disamba ma kasar pakistan ta sanar da cewa an kai ofishin jakadancin ta hari a birnin kabul inda aka so kashe ɗaya daga cikin jami'an diflomasiyar ta mai suna ubaidul rahman nizamani to kashen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. koyi harshen Farisanci. bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin darasi na biyar a cikin shirin muna mu koyi harshen farisanci da sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ke gabatar muku idan ba a manta ba a shirin da ya gabata dai an ji yadda ta kaya tsakanin muhammad ramin dangane da matsalar ɗaki da muhammad ke fama da ita a wurin kwanan ɗalibai inda ramin ya yi ma Muhammadu ten ɗakinsa kasantuwar ɗakin nasa na da gado guda ɗaya wanda babu kowa a kansa. A yau sun tafi wajen mai kula da ginin kwanan ɗalibai mai lamba biyu ne, wato Malam Davare, inda suka yi magana da shi dangane da hakan, inda ya amince Muhammad zai dawo ɗakin Ramin da zama. Sai a mu domin jin shin Muhammad zai zama abokin zaman Ramin a ɗaki ɗaya ko kuwa a'a. Amma kafin hakan sai an fara sauraron kalmomi kamar da yadda aka saba. روز بخیر rana درانه آقای داوری ملم داوری اتاق بکی اتاقمان دکن مو تخت گدو خالی وند باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا میدانم نسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است دکی بفرمایید Bismillah. In. Wannan. Form. Takardar form. Danishju. Ɗalibin jami'a. Danishju ha. Ɗaliban jami'a. خیلی متشکرم. نه گودی قره. خیلی ممنون. گودیا نکی. To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi, yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da Ramin a lokacin da suka tafi wajen mai kula da wurin kwanan ɗalibai a gini mai lamba biyu. سلام آقا سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ نه اتاق من در ساختمان یک هست و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است To yanzu kuma sai a sake sauraron yadda zancen nasu ya kaya tare da fassara. سلام آقا سلام علیکم معلم سلام روز بخیر و علیکم السلام برکه درانه آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم ملم داوری ما ادایکیم مو من دا گدو وندا باب کومی اکنسا بله میدانم نعم نسنی این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است ونم معلم محمدونی. شی دلیبی ا ابنگرن ادبین یارن پارسنچی سلام آقای داوری سلام علیکم معلم داوری سلام شما در ساختمان دو هستی؟ علیک السلام کی کنا اگینی نبیونی؟ نه اتاق من در ساختمان یک است آ اکی نه یه نه اگینی نفرکونی؟ و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ کی کنا سن گینی نبیونه؟ بله اگر ممکن است نعم ایدم میوانی malam dabari dai bai bayar da amsa ba sai miƙe tsaye daga kan teburinsa ya tafi wajen wani kabot da ke cikin wata kusurwa a ofishinsa inda ya ta hautsina wasu takardu muhammadu da ramin dai suna zaune sun zira masa idanu can sai malam dabari ya ɗauko wata takarda ya ɗora a kan teburinsa ya zauna wannan takardar dai takardar fam ce da ɗalibai ke cikewa kafin su samu ɗaki a ginin ɗakunan ɗalibai mai lamba biyu ya miƙa wannan takarda ga muhammadu sai ya ce masa بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو خیلی متشکرم آقا خیلی ممنون تو yanzu kuma sai a ji دا malam davare ya ce ma Muhammad tare da fassara بفرمایید فرم دانشجوهای ساختمان دو بسم الله تکدن فام، نه دالبان گینی نبیو خیلی متشکرم آقا نه گوده قره مالم خیلی ممنون گوده یعنی کی محمد انزی dai محمدو سرگا سنگ انشی ونن na takarda sun kuma cika sun miƙa wa malam da bari. Muhammad da Ramin dai sun ji daɗin yadda haka ta kasance. Saboda haka sun san cewa daga yau a ɗaki ɗaya za su ci gaba da rayuwa. To madalla yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari kalmomin da aka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. به برکه برکا درانا آقای داوری مالم داوری اتاق باکی اتاق من باکن مو تخت گدو خالی وند باب کومی اکنسا تخت خالی گدو وند باب کومی اکنسا میدانم ناسنی ساختمان گینی دو بیو ساختمان دو گینی نبیو یک دیا ساختمان یک گینی نفرکو دوست دارید؟ کنا سو است یکی اگر ایدن ممکن است میوانی اتاق من است دکی بفرمایید بسم الله این ونن فرم تکردر فرم دانشجو دالبین جامعه دانشجوها دالبان جامعه خیلی متشکرم na gode kwarai. Khaili mamnun. godiya nake. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin da kuma Malam Dabiri yadda ta kasance. سلام آقا سلام روز بخیر آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم بله میدانم این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است سلام آقای داوری سلام شما در ساختمان دو هستید؟ نه اتاق من در ساختمان یک هست و شما ساختمان دو را دوست دارید؟ بله اگر ممکن است تو جماعه ما saurare a nan kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma shiri na gaba idan Allah ya mu. Amadu da Muhammad da Hajjafar da hada shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Madalla masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikirin Iraniyawa Da masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda sun same ka muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. Yanzu kuma bari haɗa ku da Ali Rizal Akbari domin jin irin waƙar da ta mana. Ai are lafiya. An gaishe da Ali Rizal Akbari a cikin wannan waƙar da ya gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. To masu sauraro da wannan kuma kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan alakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki yadda labaran duniya da dumudumin su. A halin yanzu a madadin duwa wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.